Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau Alhamis goma sha biyar ga watan Fabrairu na shekarar da da ashirin hudu Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu, inda a yau shirin zai tattauna akan matsalar 'ya'yan goyo. sannan za mu leƙa ɓangaren nishaɗinmu baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka masu sauraron mu fatan kowannen na cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda dai muka saba a ko da yaushe yau shirin yau da gobe kuma shiri ne wanda yake dauke da batu mai muhimmanci. a yau batun da da na kawo muku batu ne wanda Mm, fi sanin hausa fulani da wannan yanayi na wato ba da goyon 'ya'ya wanda wasu lokuta idan aka yi rashin sa'a yake wato sanya yara cikin rudani cikin wani yanayi to game da dai da wannan batun dai za mu yi kokari wato mu tattauna a wannan zaure mai tarin albarka malama rahina barka da yau kuma kamar yadda dai ne wato game da wannan shimfiɗa da muka san cewa ainihi yara 'ya'yan goyo da dama suna fuskantar kalubale da matsaloli iri daban-daban shin ya dace wato a bada goyon 'ya'ya saboda abin wato kamar a hausa fulani sun mayar da abin kamar dai wato karfafa alaka ko zumunta to yaya abin yake na'am a'udhu billahi samiu alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim malama maimuna kin yi tambaya akan cewa ya cancanta a bada goyo tabbas ya cancanta a bada goyo saboda domin me yasa saboda musulunci saboda zumunci saboda soyayya tsakanin 'yan uwa saboda kuma tausayawa saboda kuma eh, taimakawa tabbas ya cancanci a ba da goyo domin wani abin da ya sa na faɗi haka nan saboda zumunta wata 'yar uwarta ce ko wani dan uwan shi ne gari daban-daban ya ga cewa idan bai da goyon ba zumuncin su zai zube to shi ke an sadar da zumunta wannan ya dauko dan wannan wannan ya dauko dan wannan wata kuma saboda tausayi a ta ga wannan ba ta da kowa yar uwanan nan ba ta da ɗa ba ta haihu ba shi sa na ɗauki ɗana zan ɗauki ɗana in iya in bayar in na san cewa za ta kula mini da shi na uku kuma eh ya cancanci a bada goyo saboda domin idan na ga cewa gidan da zan ba da goyo in akwai tarbiyya ɗana zai koyo mini tarbiyya ko kuma inda nake ba a tarbiyyan yara to ya cancanci in ƙaura da wannan ɗan nawa in bayar da shi a inda za a goya mini shi ya girma saboda tarbiyyar da yake da shi. Tun birka da malama Habiba, salamu alaikum. An ce da yawan fada gara yawan gaisuwa ko to mu sake jaddadawa. To dai kamar na ga kina so ke ma ke yi ƙarin bayani game da ainihin tambayan farko da wa malama Rahina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي حبيبة محمود wanda zan gabatar da bayani ne game da wato 'ya'ya wanda ake kai su gidan riko wato misali 'ya'yan goyo malama mai munatu idan kika duba wato zaki ga cewa goyo ya kaso kashi-kashi da muka dauki kamar misalin fanni uku wato a wajen eh, goyo wato rike 'ya'ya da ba kai ka haife su ba yana bukatan jin tsoron allah da farko duk mutumin da yake jin tsoron allah ya ɗauki ɗan mutum zai rike shi ne bisa ga adalci da amana walau iyayen wannan yaro sun rasu ne za ki iya samu cewa malama maimunatu waɗansu 'ya'yan an kai su goyo ne sanadiyan rashin iyaye wato da allah ya ɗauke su ya bar 'ya'yan kuma a hannun mutane so za ki ga waɗansu mutane suna jin tsoron allah za su riƙe wa'yannan 'ya'yan da gaskiya da amana za su ba su tarbiyya na addinin musulunci da kuma tarbiyya na ilimi na zamani za su kai su islamiyya su yi karatun addinin musulunci kuma suna rike su kamar 'ya'yan da suka haifa suna ba su kulawa ke kya ce ma in kika ga 'ya'yan in ba a gaya miki ba sai kice 'ya'yan gidan ne su suka haife su uwa da uba na wannan gidan su suka haife su saboda tsananin jin tsoron Allah suna ganin cewa in ba su riƙe wa'annan 'ya'yan ba Allah zai kama su to wannan fanni ne wato kashi ne na farko game da irin wannan wato fiska da 'ya'yan goyo sukan iya fuskanta shin malama habiba kina gani cewa mummunar goyo ka iya ingiza yaro shiga wani yanayi ko kuma wato yaro ya shiga duniya ya lallace ko kuma ya kasance mai shaye-shaye ko kuma da yarinya ta zama wata iri daban ko kuma malama maimuna to ki ga wayansu iyayen din ‘ya'yan ɗin ma suna nan tare da wato da iyayen goyon su suke goya su amma muka ɗauki fannin talla za ki ga 'ya'yan goyo su suna talla amma 'ya'yan da aka haifa a cikin gidan ɗin su ba su ba ɗora musu talla ba saboda me yasa saboda ana ganin wa'yansu iyayen suna ganin ai wannan ne na haifa wancan kuma ba ni na haife su ba ha ba haka ba ne wallahi duk wani ɗa da ka ɗauka ka tarbiyyantar da shi a addinin musulunci ka ba shi ilimi na zamani daidai wa daida ɗan nan yakan iya zama maka wani abin gobe abin misali ya zo ya fi maka ma ɗan da ka haifa da yawa mutane ba su gane wannan zaki ga in kina na a zaune a cikin gida misalin kamar ya mutane da suke zama a gidan yawa hakan nan to in kika duba gidan yawan nan akwai 'ya'yan da ake goyawa wanda mai goya sun ba ita ta haife su ba sai ki dinga lura eh, wato ki dinga ganin tarbiyan din nasu daban-daban ne da 'ya'yan cikinsu idan sutura ne za a yi musu wayansu 'ya'yan ki ga ana yi musu sutura daban da na 'ya'yan cikinka so wannan duk bai dace ba ko kuma ki ga ya ita ta yi abu da ba ke kika haife ta ba ki dinga yi mata tana mata tsawa tana mata tsawa don bai ta haife ta ba tana faɗan waɗansu maganganu da bayi da daɗi bayi da wato mutunci duk kowace uwa idan ta ji wannan matukan ita da za ce ita ta haifi wannan yar ake mata wannan wulakanci ba za ta so ba so kike ga makwabtai su yi kokarin neman su gyara wannan abubuwa amma sai ki ga ba su iya ba don me sa suna jin tsoro ba ba hakkin mu bane so ita kuma wannan matan take goya yarinyan ko yaro ko kuma yara ba ta jin tsoron Allah ta ɗauka a ranta cewa tun da ba ni na haife ki ba ai zan iya wulakanta ki in cutar da ke shine yake sa wa 'ya'yan ki ga sun shiga wani hali sun ma fada hanyar yawo sun fada hanyar shiga duniya su ce to tun da ba ke ita ta haife ni ba kuma tana wulakanta ni to bari in shiga duniya ko me ma a yi to wayanda suke da hankali kuma za su koma gidan iyayensu ne to a nan sai kiji an ce an raba zumunta amma ba a yin bincike a san me yasa hakan tun malama rahina ke kina gani cewa kamar duk goyon da aka bada ake cimma nasara saboda eh, kamar yadda ainihin kika ce eh, goyo idan aka ba da goyo ina iya karfafa zumunci yana karfafa dangantaka da alaka kuma yana kara kauna da soyayya da jin kai to shin kina gani cewa duk goyon da aka bada ake wato samun eh, mafita a ciki ko kuma ake samun jin daɗi a zamanin yanzu nan wallahi bai cancanci a ba da goyo ba saboda domin idan aka duba irin tsananin rayuwa da ake ciki da irin halayya yau ke za a baki goyon ɗa idan aka baka goyon ɗa iyayen nan kuma suna saka maka ido akan wannan goyon da kake maɗa suna kaman wato shishigi tsakaninka da ɗan ke kina iya ƙoƙarinka ka ba ma wannan ɗan tarbiyya amma iyaye na ganin kamar ana musguna musu wa'yansu kuma ɗan wasu kuma iyayen za ɗauki ɗan a bayar goyo ɗan nan ya zama shi ne a golan gida duk shi ne wato bawan gida duk wani abin da za yi yana ganin bambanci iri ɗari ɗaya babu yana ganin tashin hankali har a hana ɗan nan makaranta a hana shi shi 'yan gida sun ci abinci tukunan shi za a bashi to irin abubuwa kana faruwa to shi sa kika gani galibi wani suka ce gara su rike goyon su in ma taimakawa ne a taimaka maka da ɗanka yana nan a gabanka domin shi ne fi mafi dacewa da ka ɗauki ɗanka bayar ya so mu guje-guje ya so ma gasuwa ana bulakanta shi ana musguna mai ana da hankali a kai na ga shi ne saɓanin cewa galibi suke ganin cewa gara ka a bada wannan goyon a riƙe wannan ɗan dan ya zama ya zauna a gaban iyayensa a taimaka masa yana nan a gaban iyayensa. Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Sau na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi, ba mai daɗi, ba mai daɗi. Kanta mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanta mai albarka diyar kwarai ribar soyayya. Ɗanta mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanta mai albarka diyan kwarai ribar soyayya. Na tuna wata rana ran asabar ta mai daɗi. Na kwance gida na zan huta. mai daɗi. Ah, na tuna wata rana ran ta mai daɗi. kwance gida na zan huta sai na ga hamsin na na na ɗauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi na samu karuwa an haifa min da mai daɗi yanzu kuma bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, barka malama rahama wayanci da yawan fada gara kuma <laughs> yawan gaisuwa dai. Ah, kamar yadda dai muke tattaunawa akan wannan batun kuma kasancewanki shi da ganau da jiyo abin ya taɓa faruwa a gabanki kuma har aka kai ga hukuma wanda ainihi muka fi sani a nan ƙasar kamaru da ake cewa service social wato ainihin ofishin kula da zamantakewa da kuma ƙananan yara to malama rahama da farko dai menene matsayin wato ainihin wannan ofishin kula da wato zamantakewa da kuma yara ƙanana menene su wato a cikin zamantakewa musamman kuma ga 'ya'yan da ake kamar azabtar da su To an sha Allah da zan kawo ɗan ƙarin bayani a wannan tambaya da da kika yi farafor da yadda mm, matakin gwamnati matakin gwamnati mm, a shari'ance matakin gwamnati yadda take daukan da take daukan mataki akan yayaye da aka dauke su goyo ko kuma mai yiwa ma watakila 'ya'yan ma na tsakanin iyayensu ne yawa to wanda ya kai kara misali a ce mata da miji ne to sun samu dan tashin hankali babu jituwa to ya'ya sun tabu akan maganan tashin hankalin nasu ya'ya sun samu suma tabuwa wato rashin jin daɗi to wanda dai ya kai ƙara abinda da dai mataki farko da suke ɗauka shine idan in kece uwa kika fara kai ƙara to za nemi mijinki za nemi mijinki Eh, shi ma a kira shi bayan an kira shi ya zo shi ma a ji irin ya nasa jita-jitan din me yake faruwa tsakanin shi miji da matansa ko kuma a ce mata da mijinta mai ike gudanawa har ya kasance yara sun samu rashin nutsuwa da kwanciyar hankali to a nan aka ji shashi biyu to sai ah, sai su tsaya tukuna a nan to yanzu kuma su me za su yi she su ɗauki lokacin da za su zo su yi anket she su nemi lokacin da za su zo su yi anket a gida yawa za a kira ku a ce muku to eh, eh, a za a fara tambayan kuma a ce a ina gidanku yake haka haka ko kam za ku ba sai dai kawai ku ga an muku saukan lema mm, problem dai ɗayan ba ta razzaku ba ma aka tarar da ɗaya daga cikin ku ko biyun nan to insha Allah za a duba yane-yanen rayuwanku. To malama rahama wato kina gani har wato idan ba a samu matsaya ɗaya game da ainihin iyayen da suke goya wa'annan 'ya'yan ba ko tsakanin ko da ma wato iyayen ne suke azabtarwa ko kuma kamar yadda wasu lokutan ɗin zaki gani wannan uwar ta fita daga wannan gidan ɗin amma kuma matar baba ce take zaune da wa'annan 'ya'yan ɗin kuma take azabtar da su take wulakanta su to wato kina gani kamar idan wato har wa'annan mutanen ko kuma na ce ainihin ofishin kula da zamantakewa da kuma ƙananan yara idan wato suka lura suka ga cewa wa'annan 'ya'yan ba a ba su kulawa suna cikin wani yanayi to suna iya su raba wa'annan wato 'ya'yan da iyayensu To, kin gani wannan a gaskiya su um, a nan ba su fiya son raba 'ya'ya da iyayensu da sun fi so su shirya don ita uh, service social solution ta wato ta samu ta shiryar da ta kawo sauƙi ne tsakanin ma'aura. to au su zauna tare don su kula da 'ya'yansu au idan rabuwa ne ya cecenta ya karfafa cewa a rabu to wanda zai rike 'ya'ya za a dinga kula da shi ko yaushe yadda rayuwan ɗan yake gudanawa to kuma za a saka masa doka za a saka masa doka a nuna masa cewa idan bai kula yadda ya kamata da rayuwan yaran nan ba mai yiwa gwamnati za ta kawo mishi problem to ko da yake yawanci um, ana samun dai sa'a su, kawo sauki a, kai to assalamu alaikum rahmatullah to barkan ku da iwar haka masu sauraro wato mun dawo ne kan wannan uh, tattaunawa da muka yi da wato mata da farko za mu so ne mu ji daga bakin ainihi wa'annan bakin da na kira a wannan zaure wanda dai ya danganci har ila yau wato tattauna da muka yi da farko da mata game da 'ya'yan goyo wanda ainihi na tuntube wato na buƙaci lauyoyi a wannan zaure da kuma wato ainihi Eh, tsohuwar ma'aikaciya a asusun bayar da tallafi na zamantakewa na kasar kamaru saboda wato mu yi magana a hukumance game da waɗannan 'ya'yan goyo da kuma wato irin azabtar da su da ake yi malama barka da yawar haka fatan da yan kun zo lafiya eh, to malama menene matsayin aikin ko ga al'ummar kasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ce ta kwaja Balkisu daga nan birnin Duwala tsohuwar ma'aikaciyar Caisse National de Prévoyance Social. To a takaice dai rol mu a cikin CNPS nan lura ne da jin daɗin ma'aikata da iyalansu wato 'ya'yansu matansu da kuma iyayensu ma a yan setan niveau to a yau dai maganan da zan muku maganan 'ya'ya ne da wato duwan 'ya'ya wato abin da ya kamata yadda aka ya kamata a rike su domin ba bambance ‘ya'yan eh, goyo ko waɗansu ‘ya'ya ba ‘ya'ya dai ga baki ɗaya wato ‘ya'ya ko naka ne ko goya shi kake yi ko maraya ne na wani ne ko duɗaɗa ne to saboda haka matakan da ake ɗauka kansu da duwan da suke da shi da aka yi musu duka daidai ne to madalla za mu shiga wato cikin tambayoyi da ya shafi game da wa'annan yaran to shin akwai bambanci tsakanin ɗan goyo ne da ɗan gida wajen basu kulawa to a gaskiya dai gwamnatin kamaru ta yi sayin convention sur les droits de l'enfant wato tun 1990 muka shiga eh, kamaru ta shiga wannan layin amma an 93 ta yadda ta yi sayi a kan cewa duk wani gyara da za kawo na yaro da duk wani doka da za ɗauka na yara kamaru na ɗaya daga cikin waɗannan eh, ƙasashe masu ɗaukan wannan dokan ɗin kuma sun ɗauki nauyin cewa abin da ɗinkin duniya ta haɗa ta tsara sun ɗauki cewa su ma mu muna ciki to shi ne to kun ga dai yaro dai duk yaro wa ake kira yaro tukuna wanda bai kai shekara 22 babu ba shine yaro domin yana da rauni dole ne a lura da shi a kare shi a yi tattalin shi to kunga a matsayin gwamnati tukuna gwamnati ta ɗauki maganin lafiya da ƙungiyoyi da abubuwan wato eh, tsare-tsare na kawo ma yara lafiya musamman yaran ƙasa da shekara biyar domin suna rasuwa da yawa yaran ƙasa da shekara biyar ana su da gaske to duk wannan gwamnati ta ɗauka to madalla kun jiya da dai wato wannan shiri ya kasance tare da ainihi malamai da suka ba mu gudunmawa malama habiba mahmud eh, malama rahama da kuma malama rahina godiya muke fatan muka sake kuma wato bukatar ko a wannan zaure za ku ci gaba da ba mu haɗin kai. Sonatar kashin zuciya ne karkashin zuciya ne mai daɗi ba mai daɗi ba mai daɗi ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗanɗa mai albarka ɗiyar kwarai ribar soyayya ɗanɗa mai albarka albarkar soyayya ɗa mai albarka ɗiyan kwarai ribar soyayya ranar na san na zama an kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke-girkenmu tare da bakuwar mu ta yau. Salam alaikum. Ni ce wanda ake kira Madan Vivi Keniya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alehunka mai kyau ka samo tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa a tarugu da seleri kayan yaji su kuwavir mai da man sha da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da zaka fara sai ka wanke naman ka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da seleri da kuwavir in wannan ka cakuye naman ka da kyau sannan ka cakula su a ƙasa mm. in ka cakula sannan ka aza ka yanzu ka aza kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗau ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan na jikin shi in ya salala kaga ya salala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da ma shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo kayan ka albasar ka da tumatir dan yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan muka kaɗan kaɗan bala mishi tukunya wannan nama daman da ya ka dawa shi ka su lalashi ka zo ka soya shi na kenan aje yake daban eh, in an soya sai ajiye shi daban kenan gehe wannan ruwan ma ajiye shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zara tumatir da albasa ka bar su su dahu ka dan sa musu kanwa ka bar su narke in su narke sannan ka sanya tumatir in kwanko a ciki sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na dinar ka zuba kaɗan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali yanzu sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan naman da ka rage na sulalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzuba kadan kadan kowane kamshi ya kara tashi ta hormona ta rugun suna kara daka kadan kadan zuba a ciki kamshin ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da kuwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gamu sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihu naka da da ya ka washi da mun sulala shi ake shi ma yanzu wannan me ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya ke na ruwan miya naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa kadan dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya kan dai ka nika shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kadan ya dan saki kamar kamar shi in kana cin crevet crayfish ka sa crayfish a ciki ka sa crayfish in kan kuma kana son kihi ka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da daki da kawa sai ka daka ka sa cikin agushin sai ka kawo wannan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka da zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi ka motsa ba in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne ya dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka silala ka soya yi sai ka jejjewa shi a cikin miya in ka sa shi a cikin miya sai ka ɗauko wannan alihun da kan yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugun ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jajjewa a tarugu a ciki ka jajjewa a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci amma na jewa a tarugu da ya yi kamshi shi kenan me ka ta lehu ta ta kammala eh tana ciwa da abinci zai gaskiya yawancin ta da ahincin ta da tuwon labshi ko tuwon lashi ko tuwon semu ko kafa mm, mm. ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa a ah, me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa mm. amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan ne A kan a sha tuwo. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyarmu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. I so many